kamar yadda ma rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon fada ya kaure ne a yankin dan anace na karamar hukumar gasol a tsakanin wasu yan kabilar tibi da kuma wasu fulani a yankin rikicin da ya ja sa rayuka tsakanin bangarorin biyu bayanai mako na cewa wannan rikici ya faro ne sakamakon takaddama kan wani fili da kowane bangare ke ikirarin cewa mallakarsa ne kuma kawa yanzu tuni ma aka tura jami'an tsaro da maido da doka da oda a yankin. Eh Fulani ce eh, ba mai Fulani suna gidansu sun yi feshi za su yi noma sai wasu abin suka suka ce ba za su yi noma a filin su ne na gado ba zai yi ba kuma a ci abin su suka ke feshi suka feshi amfanin fulani suka feshi ne su kuma fulani suka ce ba su yadda ba to daga nan sanadin rikici kenan tashi fara daga fara sai su kama sare-sare so kashe fulani guda biyu a wurin lokacin fulani sai su ma suka samu so kashe tibabe to daga nan kuma tibabe su kuma suka shiga jeji suka ci gaba da saran kan mai uwa da wabi dai duka To an dai samu asarar rayuka kina a bangarori biyu. An samu an samu asarar rayuka duka bangarori biyu yanzu. Kamar yanzu na hali ake ciki a wannan yanki naku. Eh yanzu ka an tura sojoji da matakan tsaro hankali ya kwanta ne. Amma jiya da sun je sun tare hanya duk motar da suka samu su ma buran sun tare hanya su ma turan sun samu su ringa sarawa. Motar in take ya su ringa sara moto haka na suna sara su da adda sun babbasa gilasin motoci da yawa ma. Rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta kuma tabbatar da mutuwar mutum biyar kawo yanzu baya ku gama waɗanda aka raunata. SB David misal da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya koyi karin haske game da halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka ɗauka. a dangana lallai muna da waɗanda muna musu tambayoyi a yanzu haka wanda muna tsammani akwai hannunsu a cikin tashin hankalin da aka samu a dan eh akwai tabbashin wannan. Kawai yanzu alkaluman waɗanda suka rasa rayukansu kamar sun kai nawa? Mun tabbatar da mutum biyar wanda suka rasa rayukansu. Eh, wani hali waɗanda suka samu raunuka kuma ke ciki? Wanda suka samu raunuka an kai su asibiti kuma ana musu magani kuma suna samun sauki a cikin hukumar Kafin ma dai wannan tashin hankali sai da ku aka yi wasu Fulani makiya yankan gunduwa-gunduwa a yankin Yaro wanda kuma tuni har jami'an tsaro sun cafke wasu da ake zargin suna da hannu a wannan aika-aikan. kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar ya tabbatar in dai akwai waɗanda suna tsare a wajen mu muna bincike eh, a kan ta wancan listin da aka samu a gefen yau muna da cewa hannun mu Wani Wanne kira ku al'umman taraba ganin kan cewa irin waɗannan tashi tashi hankula ah, bai haifar da damar ido? Eh, abin da kullum muna shi shine a daina ɗaukar doka a hannu. ga duk lokacin da ka ga wani ya maka wani abu wanda baka gamsu ko kuma ya zama to ya sauya hakkin akwai hanyoyi da za ka yi. Jihar Taraba jiha ce ma da ke da yawan kabilu da wajen noma da kiwon da ka iya kai jihar gaba in bai cin tashe tashen hankulan da ake yawan samu kamar yadda masu fashin baki ke nuna takaici Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya